take kafafuwan da suka ɗauki rawa tamkar wadda aka juna wa shokin ta shiga ja da baya a hankali har ta jingina da jikin bango saboda yadda jiri ke ɗibarta. Takaici ya rufe mahaifin Dija maganin yadda ya rima ke fama raba idanuwa. Cikin kumfar baki ya soma zazzaga bala'i, cikin biyu za a yi ɗaya. Matukar kana son zama da ‘yata sai dai a warware munafincin auren da aka kulla. ko kuma wallahi ka sakar min yata yanzu nan ba sai an jima ba don wallahi ba zan zuba ido a wulakanta man diya ba zabura hajiya babba ta ta yi kan yarima ta cakumo malam malam din bakinta harawa yake ta ce wallahi sai ka saki ba ba baka isa baka biyu na gaji da wannan cin kashin da cin fuskar da ake yi mini uban waye ya ce ka sa a ɗaura maka aure da tsintacciyar mage wannan auren bai ɗauru ba wallahi dole a kwance shi ta shiga jijjiga yarima tamkar wadda za ta zare a guje ta yi cikin ɗakinta ta ɗauko mayafinta ta yafa ta fito ƙafa babu takalmi ta nufi hanyar fita tana faɗo. Wajen mai martaba zani, wannan munafuncin da aka kulla dole ne a kwance shi, don an yi shi ne don a ga bayana. An yi haka ne a nuna wa duniya cewa Kabiru shi ne ɗan gata ɗan so. An mance da cewa shege ya yarinya ita ce ta sanadiyar mutuwar ɗana guda ɗaya tilo. Na yi haƙuri duk da abubuwan da yaron nan yake yi min ba nuna ɓacin rai ba. amma yau dan a nuna min iyakata shine aka yi min wannan tozarcin to wallahi ba zai yiwu ba hajiya karama wadda ta fito sanye da lafaya mai shegen kyau kalar ja ita ce ta rike hajiya babba tana faɗin kar ki ce za ki je fada akan wannan abu ki ɗauka haka Allah ya rubuta kuma ƙaddara ce auren Fatima da Kabiru bai kamata ki tsaya kina kumfar baki a kai ba dan Allah kar ki je gurin mai martaba Hankaɗe Hajiya Karmate ta ce kar ki kuskura ki ce za ki gaya mun maganar banza Samira dan na daɗe da sanin ke ma munafuka ce ke ce kika kulla komai saboda an ga ba ni da ɗa namiji sauran gata na ya gama ƙarewa a cikin gidan nan shi yasa kuke so wulakanta na idan duniya. kawai sai hajiya babba ta rushe da kuka tana da wallahi da laye ba zai yiwu ba ko ni ko ku a cikin gidan nan dole ne mai martaba yanke hukuncin da ya dace dakata safiya ba inda zaki je kar ma ki ce za ki ɓangaren mai martaba akan wannan maganar sakar min yata kawai zai yi in wuce da yata gida yarima wanda ke tsaye kamar an dasa shi sai a sannan ya samu damar magana mahaifina bai bani damar sakin kowace mace ba don haka babu wadda zan saka a cikinsu hajiya rahina da ƙyar take tako ƙafafuwanta waɗanda suka yi mata nauyi ta ƙaraso gaban yarima tana binsa da kallo tana zagaye shi sannan da ce lallai ka cika kai babban munafuki ne shi yasa kuka yi munafuncin da sai da aka yanta ta daga bauta sannan hajiya zainab ta dauke ta ko ta koma rike ta a gurinta don ka samu damar aurenta to wallahi kun tafka babban kuskuren da sai kun yi da kun sani a nan gaba Jiyawa Hajiya Rahina ta yi ta ja hannun Galadima, kafar ta ko takalmi babu suka fice daga falon su kai waje. Fitar su yayi daidai da faduwar Dija ma ƙasa sumammiya. a guje jama'ar gidan su kai kanta har da yarima wanda ya cire malam malam ɗinsa ya jifa da ita gefe ya ciccibe ta yi bangaren sa da ita tunda ta daga kai ta duba agogon da ke manna a ɗakin ya nuna karfe goma na safe ta tabbatar da cewa an ɗaura auren yarima da rijama kifa kai ta yi a kan filo ta shiga rusa kuka mai cin zuciya da ruhi wanda bata san dalilinsa ba hajiya zainab ta daɗe da shigowa ɗakin bata ma san ta shigo ba Hakan ya sa Hajiya Zainab ta saki murmushi don ta san tabbas yau akwai rigima a gurin Fatima. Cikin sanyin murya ta ce, tashi ki share hawayenki, alkawarin Allah ya cika, ke dai da ba a so ke ce uwar gida a wajen Kabiru. Domin aurenki aka fara ɗaurawa kafin na Khadija. Cak Fatima ta tsaya da kuka gaban gabanta ya tsananta faduwa da ƙyar ta yunkura ta miƙe a hankali ta zauna fuska ta shar kab da hawaye ta kafe Hajiya Zainab da idanuwa ko kiftawa ba ta yi. Dariya sosai Ummu ta yi ta ce ki yi shiru kuka ya ƙare ki share hawayenki zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shawo sai yayi Fatima Allah ya ɗaukaka darajarki buri na ya cika dan na yi abin da na san har abada safiya ba za ta mance da wannan bakin cikin ba da ita da uwar Dija wadda suke ganin ita ce matar su. Rungume Hajiya Zainab Fatima ta yi tana kuka tana dariya duk a lokaci ɗaya ita kanta Hajiya Zainab ɗin dariya take yi tana bubbuga bayan Fatima cikin sigar gashi. ɗago Fatima ta yi tana dubanta tana murmushi Ta ke, kunya ta lulluɓe Fatima ta rufe fuskarta da tafin hannuwanta. Buɗe ki baki da wadda tafi ni ni ce uwarki ni ce ubanki Fatima. Sannan ina ji a jikina ke ɗin wata ce ina ji a jikina iyayenki za su bayyana kin ji? Buɗe idanuwanta ta yi sababbin hawaye na sakowa idanunta ta ce. Umma na riga na cire rai da ganin iyayena Zuciyata ta fara mantawa da zancen iyayena tunda na same ki a matsayin uwa, na yi babban dace. Ko da wasa baki taɓa bari na na yi kukan mahaifiya ba, uwa uba kin maye dukan su a gare ni. Share mata hawaye hajiya Zainab ta yi, ta miƙe tsaye ta fice zuwa ɗakin ta Jim kaɗan ta shigo da alkyar babaka mai aikin golden color a jiki mai ɗan iskan kyau da tsada. Ta ƙara so, ta so ki sa in kai ki fadar sarki, sannan daga nan mu shiga cikin gida ko? Gabanta ne ya faɗi ta shiga girgiza kanta da ta tuna da babban bala'in da ke tunkaro su. Baki na rawa ta ce, Ummu, ni dai kawai mu je gurin mai martaba mu dawo. Tsoro nake ji, tsoro ba naki bane Fatima. Dakewa zaki mu je mai martaba ya sa miki albarka mu shiga cikin gida kai tsaye gidan mijinki ne yanzu babu shegiyar da ta isa ta taka ki. dan haka kar ki kuskura ki bari su yi galaba a kanki lokaci yayi da zan baki dama kirama abin da duk aka yi miki don karɓar wa kanki yanci Ina so ki zage ki yi abin da ya kamata, ki huce wa kanki sauran takaicin da suka kunsa miki. Sannan ki nuna wa duniya ke din jaruma ce. Dago idanuwa ta ta sauke su a kan umu sai ta saukar da kanta ƙasa tana murmushi. Canza kaya ta yi daga kayan da ke jikinta zuwa haɗaɗɗiyar riga baƙa mai shegen kyau wadda umu ta ba ta kyauta tsarabarta ta Saudiya. sai da ta sa mata ita sannan ta ɗora mata alkyabba a kai Wayyo, zo ku ga yadda fatima ta fito tamkar yar larabawa ummu da kanta ta gyara mata fuskarta sannan suka fito gidan direct fadar sarki suka nufa sai da jakadiya ta yi musu iso sannan suka shiga har gaban sarki ummu ta zube ta kwashi gaisuwa dubban jama'ar da ke cikin fadar kowa sai Allah ya sanya alkhairi kawai yake yi fuska hajiya Zainab sai fara'a take tana ƙara walwali a gaban mai martaba ta ajiye Fatima wadda ta gaida shi cike da girmamawa ya amsa mata fuskarsa ɗauke da fara'a nan ya shiga yi mata nasiha wadda bata san lokacin da hawaye ya fara gudu a saman idanuwanta ba ya sa mata albarka sannan cikin jama'a ya shaida wa duk wani wanda yake fadar ya ba wa fatima kujerar makka da dawakai ɗari da kuma raƙuma ɗari da shanu ɗari sannan da kujeru uku extra ta waɗanda za su yi mata rakiya zuwa aikin haji da kyautar motoci guda uku waɗanda nata ne kuma mallakinta ne da su za ta ringa fita duk sanda za ta fita kuma ya ba ta bayi guda goma masu kulawa da ita a matsayinta na uwar giryarsu kuma a matsayinta na mata ga ɗansa ɗaya tilo kabir kabbara ce kawai ke tashi a cikin fadar ta jama'a shasheka kuka kawai fatima take yi tana sauke ajiyar zuciya ganin komai take yi tamkara mafarki Yau ita ce ke da waɗannan ni'imomi ga baki ɗaya da mai martaba yake lissafawa? Godiya sosai in Ummu Taiwa mai martaba har da Fatima wadda kalmomin godiya da ta yi amfani da su gani take tamkar sun yi kaɗan su nuna farin cikin da take ciki. Haka kawai mai martaba ya kasa ɗauke idanuwansa daga gare ta, ya rasa dalilin da ya sa yarinyar ta shiga ransa ga fuskarta da take yi masa gizo lokaci bayan lokaci. Anya mai martaba, sallama suka yi da fada, suka nufo hanyar cikin gida da ƙyar fatima ke taka kafafuwanta a haka har suka isa cikin gida da su suka shigo cikin gidan inda kallo ya koma sama jama'a sai tururuwar fitowa suke yi don su yi kallo duk wanda ya dora idanunsa akan fatima sai ya ce masha Allah saboda wani irin annuri na kyau da yake fita a saman fuskarta Ɗakin hajiya karama suka nufa inda maroƙa mata suka shiga wasa Fatima suna yi mata kirari. Fara'a sosai ‘yan uwan hajiya masu suke shiga yi suna faɗin masha Allahu tabarakallah Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya Allah ya siya a ce gara da aka yi. Lallai yarinya kin shigo gidan sarauta da kafar dama, hakika kin zama tauraruwa wadda ke haska masarautar barayin zaki da kewayenta. Allah Ubangiji ya sanya albarka a aurenku. A gaban hajiya karama Fatima ta tsuguna ta sunkuyar da kanta ƙasa. kallanta hajiya ƙarama take yi tana murmushi ta ɗago hannunta ta ɗora a kanta tana shafawa allah ya yi miki albarka fatima allah ubangiji ya sanya alkari a zaman ki da ɗan kin ji ikon allah sai kallo duk abin da allah ya kaddara mu ba mu isa mu ja da ikonsa ba saboda haka ina farin ciki da kika kasance ɗaya daga cikin surukaina murmushi kawai fatima take yi kanta yana ƙasa ba tare da ta ɗago ba Sautin murya hajiya babba ya sa ɗakin ya yi tsit daga falo kafin ka ƙara su take zazzaga bala'i. Ayyiriri shegiya marar uba ita ce sirikar mai martaba ita ce matar sabon sarki mai jiran gado. Lallai wannan abu ya yi, amma ko a tarihi ban taɓa jin wannan kwaɗan ba. A ce ɗan sarki ya auri shegiya ya kwararo. Wadda aka yi cikinta a titi, iyayenta suka wofantar da ita. To me sunan jikokin da za ta haifa wa sarki? Shegu kenan? ta ce sannan ta sheƙe da wata 'yar iskan tariya irin ta rashin mutunci. yi hajiya Zainab ta yi, ta ce ke safiya ki kama girmanki domin ina ganin mutuncinki a matsayinki na matar yayana. Yau da baki da wannan matsayin a idanuna, wallahi sai na ƙasƙantar da ke na wulakanta ki a idan duniya. Zainabu kenan, lallai kin cika kin aiwatar da mugun nufinki, sannan kin shammace mu a wannan wasan. Sai dai ki gaya wa shegiye yarki, ta ji da kyau, domin sati ɗaya kacal na baki zai sako ta. don bata isa ta zo gidan sarauta a matsayinta na shegiya kuma ta yi kishi da yar asali ba. Sannan kuma shekara ta zagayo ta ce za ta haihu a gidan nan. Ina sai dai wani labarin ba wannan ba Zainab, ki sa wannan a ranki. Murmushin mugunta mu ta yi, burina ya cika, na tabbatar da na shammace ku don na kulla muku abin da har ku mutu ba za ku taɓa mantawa da ni ba kamar yadda fatima ta auri kabiru cikin sauƙi aka kawo muku albishir na aurenta haka za a kawo muku albishir na ta haifewa mai martaba jikoki kisa hakan a ranki Fatima ba za ta taɓa haifa mana jikoki cikin gidan nan ba, don ba za mu haɗa jini da shegiya ba. kuma mun riga da mun san ke ce kika haɗa komai ba tare da son ran kabiru ba saboda haka na baki dama wannan karan amma ina ki da karki bari mu haɗa wasa na gaba don ba za ki sha ba da ke da yar kwararanki yaro yana can tare da matarsa yana jinyata kin ga wannan alama ce da take nuna cewa dijama ce kaɗai a zuciyarsa sai daga ban fatima yanki ya faɗi amma sai ta danne kawai ta gyara zamanta a gaban mahaifiyar yarima don ba ta da farin cikin da ya wuce ta mallaki marima kuma ko menene ta yi ridin fuskantarsa kanwa kakar yarima ce dattijuwa ta yi wa ummu tsawa a kan su bar wannan cacar bakin da suke yi suna tona ma kansa asiri a cikin mutane ba bata ce komai ba, ta yi shiru yayin da Hajiya babba ta ci gazazzaga bala'i ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai da ta gama ɗiba albarka ta sannan ta fice daga ɗakin. Ko da Dija ma ta farfaɗo ta ganta a ɗakin Yarima yana gefe yana zabga tagumi. Aban na gefen shi fuskar sa ɗauke da alhini sai kawai ta fashe da kuka tana faɗin ka cuce ni. Ka cuce ni Allah ya yi sa tsakani na da kai kuma wallahi ba zan zauna a gidanka ba matukar da wannan karuwar taka zan zauna. Dago jajayen idanuwansa ya cike da bala'i ya fara magana kar ki kuskura ki sake kiran Fatima karuwa gabana. kin ji na gaya miki yadda kike matata ta sunna haka ita ma take matata ya miƙe a haukace ya fara masiba. wai ya kuke so in yi da raina ne ku ba a aure haka aure ki ko ko ku kaɗai ne mutane ko ba Fatima ba kina tunanin ke kaɗai ce zaki zauna a gidana to wallahi kin yaudari kanki dama bani da ra'ayin zama da mace ɗaya wallahi tallahi ko da a ce babu Fatima sai na ƙara aure saboda haka ki sani ki buɗe kunnuwanki daga ke har Fatima babu wadda za ta shige min gida tana yi min iko ba ku isa ba wallahi yana nuna ta da yatsa ya ƙare magana migewa Ahmad da ya zamo sa ya zaunar da shi akan kujera yana faɗin dan Allah ka kwantar da hankalinka aboki dan Allah ka yi haƙuri zafin kishi ne kawai yake ɗawainiya da ita hura hanci kawai yarima yake yi zuciyarsa na ta farfasa ko ina zafi babu inda zai sa rayuwarsa ya huta yanzu ya gama jiyo hayaniyarsa a cikin gida ya san duk akan maganar nan ne ga babban bala'in da ke damunsa wanda ya rasa dalilinsa na samun kansa da faduwar gaba ga kuma jarabar da take kwakubarsa Kuka sosai Dijama ke yi har da shashika ta dafe kanta kawai hawa yake gudu a saman fuskarta. Daga kansa ya kalli yadda take kuka tamkar magainiya wani irin tausayin ta ne lullube shi. Dan tabbas ya san wannan abin da aka yi mata akwai ciwo sosai, amma shi kansa ya san hikima ce babba mai martaba idan in ba hakan ba babu yadda za a yi mallaki Bintu. Ta waye ya dawo kusa da ita, ya janyo ta jikinsa kawai sai ta fada jikinsa ta rushe da kuka har da shishika. Tausayinta ne lullube shi, nan ya shiga bubbuga bayanta a hankali. Migewa Ahmad ya yi fice zuwa falo, ya ba su wuri don su gana. Kasa cewa da ita komai yayi sai lallashinta kawai da yake yi yayin da tsigar jikinsa ke tashi ta ko'ina. Ganin haka ya sa ta yin shiru haɗe da lafewa a jikinsa tana sauke ajiye zuciya ga baki ɗaya dijama kanta ya gama ɗaurewa babu abin da za ta yi ta samu sassauci a cikin zuciyarta sai kuka shi kaɗai ne mafita a gare ta tabbas ta samu ɗan relief na zubar da hawayen da ta yi ganin bai ce da ita komai ba ya sa ta miƙewa jiki babu ƙwari tana takawa a hankali har ta bar falon inda ta tadda ahmad zaune ya rabka uban tagumi ya bi ta da kallo har ta fice Fitar da ya sa shi fitowa falon ya zauna a gefen Ahmad. Ya kamata ka canja kayan jikinka. Na jikinka ya yi wani iri don kai ango ne. Tunda waɗannan sun yamutse, ka sa wasu sababbi. Saboda ka san an jima za a je walima, ko? Jiwaye ya duba Ahmad fuskarsa ɗauke da damuwa ya ce wallahi ganin komai nake tamkar a mafarki aboki. amma ka san wani abu ƙasan zuciyata farin ciki nake yi da samun wannan baiwa da Allah ya min na amsar addu'a ta cikin sauki na mallaki Fatima a matsayin mata aurena. na kuma ba zan mutu ba sai na cika mata burin alkawarin da na yi mata na cewar zan sanya ta farin ciki iya tsawon rayuwarta sai dai wasu canje-canjen da nake gani a wajenta na kishi da ta ɗora wa kanta na sani aboki kar ka damu yau zaka angwance zaka kuma lallashi a bakka hmm. a jiya zuciya kawai yari ya sauke ya miƙe ya ce bari in sake wanka kawai okay Ko jama'a Dijama ta shiga gida direct ɗakin Hajiya babba ta shiga, ta tadda su zugum-zugum a ƙuryar ɗaki, kamar an yi musu mutuwa. Gefen gado ta nema ta kwanta wasu sababbin hawaye na ƙara gangarowa a saman fuskarta. Ki daina kukan nan da kike yi yanzu, mun riga da mun yi sabon shiri, kuma yau ɗin nan za mu aiwatar da shi ai wajen walima za mu je ko to na san abin yi wannan gidan ke ce za ki so mu shigarsa kuma ke ce zai fara tarawa da ita na taɓa yin wannan muguntar da dadewa wanda shine sila samuwar farin cikin mu ke ma kuma abin da zan yi miki kenan ki sa hakan a ranki zuciyata ta gama bushewa na gama shiri na tsab daga safe zuwa yanzu nan ai hajiya zainab ta bar shiri ta rani ta mamaye ni ne kuma ta samu sa'a amma wannan karin ba zan taɓa bari ta yi nasara a kaina ba tsaffatima ta kwashe labarin rayuwarsu na gidan marayu ta bawa umu inda suke zaune a ƙuryar ɗaki tana kuka ta fayyace mata komai da ke ƙunshe cikin rayuwarta da kuma alaƙar da ke tsakaninta da Bilkisu. Sosai Ummu ta jinjina lamarin ta ja dogon numfashi ta soke Bilkisu ita ce za ta zame mana babban makami domin da na yi niyyar ƙwatarta ta ƙarfin tsiya. Tunda bani da wata baiwa yanzu amma idan na yi hakan za mu shiga matsala. zuwan bilkisu zai zame mana alheri za mu dinga samun information ta dalilinta akan abin da suke ciki don haka zan bar ta a can su ci gaba da zama da ita zan ba ta damar zama babbar aminiyarta za mu san halin da suke ciki cikin sauƙi domin yanzu duk yadda za a yi su ɗauki fansa shi suke nema dan ina da yaƙinin hajiya babba za ta iya kisa tunda ita ce sila babban al'amarin da ya faru a masarautar na a shekarun baya dan na daɗe dai ina zarginta shi yasa nake tsoron mugun nufinta yasa na bullo mata ta bayan katanga fata na dai kawai Allah ya dora mu akan ta dan ba karamar shi'uma bace jinjina kai Fatima ta yi cike da gamsuwa sannan ta risina ta ce gode sosai ummu Allah ya saka miki da alkhairi wa Fatima ke ce fa uwar gida dan haka ɗakin ki ya kamata ya rima ya fara tarewa Don haka nake so in miki wata tambaya sosai Fatima ta mai da hankalinta akan ummu tambayar ita ce dai na san kina da tsarki amma yanzu ban sani ba ko bako ya zo miki haka ne kunya ce ta lullaba fatima ta dukar da kanta ƙasa ta girgiza kai alamar a'a Good, je kiki wanka ki fito, in baki wani sirri wanda na tabbata in har hakan ta kasance to babu wadda za ta wuce gabanki a wajen mijinki. Murmushi Fatima ta yi ta miƙe ta yi shirin wanka ta shiga bayi, ta daɗe tana kuka a bayin tana fargabar abin da Umma ke shirin bata umarnin yi wanda ba ta da ajandarsa a tsarinta na yanzu. Duk ita ma akwai tarkon da ta yi niyyar ɗana wa yarima. Hakanan ta yi wankan jiki babu ƙwari ta fito ko kafin ta sa kaya sai da ummu ta turare kayan da za ta saka a jikinta da turaruka kala-kala sannan ta bi ta da wasu ta shafe mata jikinta da su tas sai kamshi ke tashi mai sihirtaccen daɗi a jikin kayan na san yarima ya yi miki laifi amma tabbas dole ki ba shi kanki yadda za ki samu damar ramawa Ki kwantar da hankalinki kin ji diyata yanzu lokacinki ne don haka ki yi abin da na ce miki kawai. A firgice Bilkisu ta shiga ɗakin tana waige-waige ta yi zuru-zuru da ta ga Ummu har Fatima kallanta suke yi. Fargaba ce ta kama Bilkisu tsoro ya shige ta don ba ta yi tsammanin cewa Ummu ta san tsakaninsu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wace ƙarya za ta yi don Ummu ta san ba ta da wata alaƙa da Fatima. Masu sauraro bar mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. kamin nake cewa assalamu alaikum aso ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya da yauce muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai